Shin menene kotun ɗaukaka ƙara? Kotun ɗaukaka ƙara na ɗaya daga cikin kotuna masu hurumin gudanar da shari'a da ake girkawa a cikin ƙasa kan wasu harkoki da aka wa shari'a kenan dukkan harkokin da aka wa shari'a a na farko da ba a gamsu da su ba a kotun ɗaukaka ƙara ake gabatar da su shine aji na biyu na sake shari'a. Wane dokoki ke magana kan kotun ɗaukaka ƙara? To ita kotun ɗaukaka ƙara kamar matsayin kowace koti kan doka guda take. aiki dokar da ta ƙayyade hurumcin hukuntawa. Tsari wanda hukuncin shari'a ya samu juyin gyara da dama tun daga samun 'yanci zuwa yau a Nijar kotun ɗaukaka ƙara uku ke gare mu akwai ta yamin zandar da tawa. To amma kotun ɗaukaka ƙara kasancewarta mai shari'ar zango na biyu ne tana da hurumi na aiwatawa da dama. Akwai fuskar dukkan kes-kes da suka shafi 'yan ƙasa da kotunan shari'a zangon farko suka yi su ne ake gabatarwa kotun ɗaukaka ƙara idan ba a gamsu ba da hukuncin da suka yi akwai kuma hurumin yin shari'a kan batutuwan kasuwanci kenan kes ɗin da kotun shari'ar lamuran kasuwanci ta yi ba a gamsu ba su ma ana iya gabatar da su wajen wannan kotun akwai sashen da ke kula da hakan haka zalika akwai harkokin hukunci idan ba a gamsu ba ana kawo mata su sashen jan kunne ne ke kula da wannan kuma akwai kes-kes na matsaloli da ke shiga tsakanin mai kamfani da ma'aikaci kan yancin aiki akwai zauren tuhuma to abin da ya bambanta kotun ɗaukar ƙara ta yame shine zaururukan da ake cema shambara specialize ga batutuwan ta'addanci da kuma batutuwan bincike na lamuran rikice-rikice na tattalin arziki akwai zauren larwan kes-kes akwai kuma na tambayoyi na shari'a don ko sashen cibiya biyu ke akwai akwai fol ɗin batun tattalin arziki da na hukuntawar ta'addanci dukkan wa'annan wurare akwai masu karbar daukaka kara Wa'anne taimako kotu ke samu domin ya aikin shi yadda ya kamata? To kamar kowane kotun shari'a ma'aikata ce ta jama'a akwai kayan aiki tana da jarinta na gudanar da ayyukanta sai dai wani bin akwai karamcin jami'ai shi yasa a ƙasar Nijar bamban da wasu ƙasashe jujojin suna aiki ne ta kowane fanni za ka ga yau kana a zauren shari'a na lamuran zamantakewa zauren batutuwan kasuwanci a takaice dai kamfani daban-daban. Studio